Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. An ƙaddamar da shirin yaƙi da mutuwar mata da yara. Abin da za mu fara dubawa kenan kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya. A ana rawa masauraron Ma lafiya uwar jiki assalamu alaikum jummai ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin a makon jiya aka kaddamar da shirin yaƙi da mutuwar mata da yara a yayin haihuwa a abuja najeriya wakilin sashen hausa nasiru ilhikaya ya zanta da dr ado muhammad shugaban hukumar lafiya matakin farko akan muhimmancin wannan shiri. Dokta Ado me muhimmancin wannan makon ne na lafiyar mata masu juna biyu da yara. To wannan kowane shekara Mai da June da kuma November da Disamba ah, kuma abin da muke yi shine mukan a duk kananan hukumi a wannan kasan da kuma jihohi ah, akwai duk asibitoci kananan eh, watan asibiti na kiwon lafiya ta farko muna ba da magunguna Ah, muna ba da rigakafi muna ba da maganin gidan sauro muna kuma faɗaɗar da mutane a kan abubuwa da ya kamata a yi don ah, a kau da mace-macen mata da kuma na yara to wannan na wannan watan ah, mun fara cikin wannan satin ne kuma wannan briefing da muka yi shine mu gaya ma 'yan jaridu irin ku abubuwa da ya kamata da za mu yi don su masu fita su duba su tabbata cewa ana yi Ah, kuma da wannan eh, mnc cuɗin da muka kikiro ah, ah, ko ni zagaya mukan samu wajen yara miliyan bakwai wanda ba su kai shekara biyar ba kuma muka samu mata wanda suke shekarun aihuwa wajen miliyan talatin a koni zagaya kuma da kuma yara wanda ba su kai kamar miliyan bakwai kuma wanda ba su kai shekara daya ba da aihuwa muna ba da vitamin a vitamin a kuma dai kowa ya san cewa vitamin a yana ƙara ƙarfin jiki na yara kuma yana hana matsala da wajen gani Eh, kuma muna ba da um, deworming watan abin da ke cike tutsan ciki shi ma kuma musan tutsan ciki yana uh, yana ƙara yana hana girman yara uh, banda wannan kuma muna mata masu juna biyu suna rigakafi uh, suna awo lokacin nan kuma akwai um, rigakafi da muke bada na cutuka da aka iya kauda su daga ta rigakafi so kuma banda wannan muna sake waye da mazaje da akan eh, da mazaje da mata da yara akan abubuwa da ya kamata ana yi don a kau da cutuka hana su samun eh, cutuka da ana iya kau da su da kuma ah, yadda kuma za su ƙara ƙarfin ah, kiwon lafiyansu. Tadu ka ce kun samu nasara wajen rage mutuwar mata yayin haihuwa kusan a cikin dubu ɗari ne yana jin aka ce ko ɗari uku da nawa ne ya lamarin yake ne ya kuka kuka samu wannan nasara. To eh, yanzu dai ka san da za ga cewa ah, ko ni haihuwa wajen dubu ɗari mata wajen ɗari takwas sukan rasa rayukansu a yanzu dai an samu ci gaba da abubuwa da muke yi ya zama cewa yanzu wajen 350 ne ke rasuwa a koni aihuwa dubu ɗari to kuma abin da muka yi shine mun tabbatar cewa mun tura wata ungozoma zuwa ƙauyuka yanzu da nake magana da kai wajen ungozoma wajen dubu goma mun tura su zuwa ƙauyuka don su tabbatar cewa in mace mai juna biyu Ah, tana da juna biyu ah, ta yi ta hawo ah, kuma amfanin awo ne in ya zama cewa akwai matsala da cikin za jiwa za gane da wuri kuma za kau da shi eh, sai a kai ta asibiti na biyu kuma in mace tana nakuda lokacin aihuwa akwai ungozoma da ke taimaka wajen aihuwa so duk wannan abubuwan ne muka yi muka yi da ya sa na samun ci gaba da barge mace-mace na mata masu juna biyu da kuma mace-mace na yara da ba su kai shekara biyar ba. haka ne. To yanzu kuma lokaci ya yi da likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita ina fatar kana lafiya. To wasiƙa mu ta farko a yau ta fito ne dai ban ga suna ba. To hajiya. Amma shi wannan malamin ko malama likita suna son su san shin me ke kawo ciwon nan ne na lupus da turanci. wato cuta ana ce ma lupus da turanci to lupus din wannan cuta yadda yake akwai kin san cutuka akai su kala kala to shi wannan lupus din wani irin cuta ne to kin san muna abubuwan da ke kare jikin ɗan adam daga abubuwan da ke shigowa su su su samu ciwo wuka da sauransu eh wato eh, kwayoyin da suke kare mu ko eh kwayan da ke cin to wannan ciwon maimakon kwayan da suke kare mu sai waɗannan kwayan sai su juya su rinka ta jikin ɗan adam da kansu a kana nufin kwayoyin cutar lupus din ne suke kai wa kwayoyin da ke kare mu hari a'a su kwayan da ke kare mu ne ke kai mu abubuwan duk abubuwan jikin ɗan adam suke kai masa hari domin wani dalili ba su abin da ke kawo wannan ba kenan garkuwar jiki ne ke juyawa suna kai wa jiki hari to da ina da ina suke wa lahani likita duk suna suna lahani akan fatar dan adam da zuciya da koda komai da jikin dan adam suna da jijiyoyi ko ina da suna suna taba waɗansu wani ya tsanani kenan mm-hmm. ma waɗanda bai tsanani ba yawanci za ga yawanci za ga ko gabobin su ne ko kuma fatar jikin su zai taba to yawanci abin da ke taban su kenan amma mai tsanani ne wani lokaci yakan yakan kai bayan da zai taɓe zuciya inda fatar da ke zagaye zuciya sai ta kumbure da fatar da ke zagaye huhu sai ta kumbure su ah, odar mutum duk ma ta so ɓaci kuma ma har ya hana ta aiki kwarai da gaske. To likitan an gano mutum yana da wannan cuta akwai abin da za a iya mishi? Yawanci bai cika tsanani ba. Yawanci waɗansu abin yakan yakan kawai sai ɗan kaɗan hake ke faruwa. To waɗansu ma ba sai an ba su magani ba. Akwai waɗansu kuma maganin ba da yawa ake ba su ba. Akwai waɗansu zai tsanani dole sai an ta ba su magani kowane lokaci suna sha. To likita kai bayani akan cewa wannan cuta ta lupus takan shafi su gabobi da sauransu. To eh. tana yiwuwa yanzu mutum kila ta shafi gabar shi ya ji kamar yana fama da ciwon sanyin kashi ne? eh shi yasa waɗansu mutane shi yasa in dai mutum na da ya ga abubuwan da waɗannan irin abubuwa na samun da yawa kuma ba a gane kansu ba akwai irin gwaji da ake za a gwada jinin mutum za a iya ganewa wannan ciwon mutum ke da shi amma wani lokaci yawancin mutane suna da shi ba san ma suna da shi ba. to wani irin lahani take ma mutum. to shi ne wakilci in ta tsanani din ta tafi zuciya da kodar mutum ba an kwana ya tana iya halakar da mutum. Subhanallah. Eh wannan ciwon yadda yanda yake kuma to yadda masu bincike suka yi ciwon ya fi ya fi samun mata fiye da maza. Me yasa? Eh, domin wani dalili ba ba tabbatar da abin da ya sa ba. To likita wannan cuta ita wannan cutan tana da alaƙa da kanjamau? a ba da wani alaka da kanjamau kanjamau kin san kwayan cutar ne ke shiga ya kashe su kwayan da ke kare mu eh. to wannan kwayan da ke kare mu ne ke ke kai mana hari ke kai mana hari so ba su da alaka ko kadan subhanallahi eh. to likita akwai magani akwai magungunan da ake ba mutane su yi ta sha da iyayen rayuwarsu ba abin da zai iya warkar da shi haka gabaki daya amma akwai ɗansu mutane na baka maganin to ba abin da zai sa za ka yi rayuwa inda Allah ya nufa. To likita ka san da farko ka yi bayani akan cewa har yanzu ba a san dalilin da ya sa kwayoyin da suke kare mu din suke kai wannan lahanin ba saboda haka likitoci ana ci gaba da masana da bincike kenan. Eh ana ci gaba da bincike kin sa da turanci ana su autoimmune diseases inda ake su kenan akwai irin su da kadan haka suna nan. to har yanzu dai ana bincike me yasa su waɗannan abin da ke kare mu maimakon su kare mu sai su rinka ba suke banna haka suke banna eh saboda haka har yanzu dai ana bincike ba a tabbatar da abin da ke kawo wannan ba amma masu ilimin kimiyya suna nan suna bincike sosai insha Allah na tabbata muka yi sa'a za a iya samun abin da za a iya gane abin da ke kawo shi kuma a yi maganin sa amma har yanzu dai ba wani magani jiya. to Allah ya sauke amin irin wannan cuta ana da hanyoyin gane ta kamar yanzu mutum ya kamu da ita a Afirka eh to yana iya kamar duk san da muka ce kamar cutan ya fi samun mata kuma a mata ya fi samun bakaken mata. To ai tambayar shi anan kamar likitoci tunda ka san eh. nan akwai hanyoyi akwai fasahohin zamani. Eh. To mu a kasashen yanzu ana da hanyoyin da idan mutum yana da wannan cuta lupus za a iya ganewa lupus din ne? eh inda akwai wani gwaji da ake antibody test da ake waɗansu irin antigen sau da ake kira wani irin abu da ke cikin jini da ake gwadawa in dai likitoci in dai abubuwan nan na samun ka barka da haka kawai baka sa abin da ke kawo su ba to in dai yawanci shine don yanzu ma wata wuraren da aka ga abubuwa na faruwa da aka yi wannan gwaji ne ko lokaci a tabbatar ba shi ba ne. akwai takamaiman likitocin da suke gudanar da wannan gwajin ne ko kowane likita ne. akwai likitocin wanda suka gwanance akan irin shi wannan abin da da turanci autoimmune disease din nan akwai irinsu amma ba su da yawa ko nan ma ba su da yawa balle a kasashen mu. To, eh. masu yin magana dai sun ce idan kunne ya ji aka ce jiki ya tsira. Muna dai fatan cewa wannan bayani da kai kuma yadda kai bayanin na ni kai na tsorata ni tun da ka san ni mace ce ne. Eh, ka ce wannan cuta ta fi addaba mu mata. Eh, haka haka to ina fata mata yan uwana ana kusa kuma an ji wannan bayani ta yadda ba fata ba idan har mutum ya ga alamun cewa ya kamu da lupus ne to ya je irin gun irin waɗannan likitocin da ka bayyana ko eh kuma inda inda iyayen mata su ga suna da waɗannan abubuwa ciwo barka da kawai ba a san abin da ke kawo shi in in aka je wani likita ce ka duba ni ko ina da lupus mana yawwa eh. kenan Eh, abin da zai taimaka abin da zai taimaka kenan to Allah ya sauke amin amin to shi kuma Haruna Rashid a can unguwar Rogo Jos jihar Plateau Nigeria ya ce wai masu maganin gargajiya suna cewa wai akwai majinan kirji shin likita a kimiyyance akwai majinan kirji ne eh majina abin da majina tura shi kira shi na mucus akwai shi a kirji kuma akwai shi a kai a wannan akwai shi a jiya. to me ke sa yana jawo illa ne to majina kirji abin da ke faru shine wani lokacin kana da shi ka musamman wannan ya fi faruwa lokacin kamar mutum na da mura oh. kin san in kana da shi ya cika shi ke hana sa mutum ta wani lokacin yana tari ko in kai tari sai ga wani abu ya fito to wani lokacin yana cikin aka mun nan gaba ilimin ke mai ce mukan ba mutane magun da za su rage kaurin majinin ya fito da ita sai oh. mutum ya fito da ita ko ta hanci ko ta baki to sai ya fito amma maganin da ake wa yakan narkar da ita ne a cikin kirjin dan adam sai fitar da ita to shi ma majina ne akwai wasu wanda suke da shi a kai kuma a wurin kansu haka to shi ma duk majinan ne to saboda haka likita ba ta yawan da da baya yawan da yake zama matsala ko a'a wannan ita san majinan shi ma yana da amfani a cikin dan adam a cikin huhu da sauransu ai shike shike taimakar da yanda huhu yake aiki amma in yayi yawa ne ba shi da amfani to Allah ya sauke amin amin To likita kaukaci ya fara daga mana hannu. A saboda haka nan za mu sallama da masu sauraronmu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin? Dr. Lada. Jummai daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. Thank you. babu da ke a sai da ke duniya ana ta wani kari ba ana rawa